ci gaba da wasannin cin kofi na european league wato kasa da gasar cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan dab da na karshe wato semi final a turance karawa ta biyu inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallo ɗaya mai ban haushi dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid na kasar spain diego costa shi jefa kwallo a raga kungiyar kwallon kafa ta arsenal a cikin minti na 45 dab da tafiya hutun rabin lokaci hakan ya bada dama kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid din zuwa wasan karshe inda take da jimillan kwallaye biyu Arsenal tana da daya sakamakon a wasan farko sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya a gidan Arsenal. ita ko kungiyar kwallon kafa ta Salzburg ta doke kungiyar kwallon kafa ta masal ne da kwallo biyu da daya inda aka kai minti 120 ana fafatawa a wasan sai dai hakan bai bata daman zuwa wasan zagaye na gaba ba sakamakon kungiyar kwallon kafa ta masal din tun a gidanta ta samu nasara akan Salzburg da kwallo biyu da nema aka tada jimillan kwallaye Marcel tana da kwallo uku ita kuwa Salzburg tana da biyu don haka za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Marcel ne da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid a ranar Laraba 16 ga watan Mayu na shekara 2018 da muke ci. Idan muka dawo wasannin za a fafata kuwa a yau a gasar League League a tarayyar ko kuma a can kasar Ingila a wasan mako na 37 a yau kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion za ta karɓi waguncin Manchester United da misalin karfe 8 na yammacin. a La Liga na kasar Spain ko mako na 36 Sabiyar suna tare da Real Sociedad. A Ligue na kasar Faransa mako na 36 shi ma Amiens za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta PSV ne da misalin karfe 8 saura kwata na yamma. Har ila yau idan muka dawo bangaren kungiyoyi kuwa rahotanni da ke zuwa mana cewa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal lauren Koscielny ba zai samu damar fafata ko kuma zai yi wuya ya fafata a wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi wa kasarsa ta faransa wanda za a yi da a can kasar rasha sakamakon ya samu rauni a wasan da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta yi tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid wanda aka cire shi a cikin minti 12 da fara wasan wanda likitoci ke iya tunanin cewa jinyan zai iya daukansa akalla watanni shida kafin ya dawo fafata leda United. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich tana nuna sha'awarta ne kan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Juventus Paolo Dybala dan shekara 24 da haihuwa domin ya maye mata gurbin Robert Lewandowski dan shekara 29 da haihuwa in har ya bar kungiyar. Horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Boston din wato Jose Mourinho ya ce yana bukatar ko kuma har yanzu yana da sha'awar dan wasan nan wato matashin dan wasan nan Justin Culbert dan shekara 18 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Ayas wanda da ne ga tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Ayas Patrick Culbert iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya